أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كام يوشجع جوتا بالحجة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لبليل نبيه بدا أربعين كما يوبقي جوتا تقس ميلادية لقديدة قوم شاترة أولا مجلس ينامو لمكي ترنتا ودن التقريب جازيا قال هذا الاتفاق رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم muna cikin sirar sahabiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko uwar 'ya'yansa na na khadija radiyallahu anha abin da ya rage mana dan kaɗan ne muna cikin bangaren da malam ya ware sai masa rifa'un wa wafa'un to shine sai ce waja'at ajuzun min suwaihibati khadijata wata rana wata dattijuwa bayan rasuwar na khadija da daɗewa sai ta zo da tijuwa min suwai hibati khadijata wadda tana ɗaya daga cikin ƙawayen na na khadija radiyallahu anha ila nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da mawtiha ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa bayan rasuwar na na khadija bayan na na khadija ta rasu sai ga wannan da tijuwar ta zo فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم لقاءها في النبي صلى الله عليه وسلم يكوتة لقاءها haduwa da ita wato ya marabce ta ya mata duk abin da ya cancanta a yi mabako wanda yake babba abin girmamawa wa akrama maswaha sannan manzo Allah sallallahu sama ya girmama maswaha mazauninta maswa mazauni wa basata laha rida'ahu sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa mata mayafinsa fa ajlasaha alaihi sai ya zaunar da ita akan wannan mayafin nasa mai albarka wa sara yasalu an ahwaliha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tambayar ta ya take ya halinta wani yanayi take ciki wa ma sarat ilaihi sannan kuma ya ta zamo bayan dadewa ba a haɗu ba wani hali take ciki فقالت عائشة رضي الله عنها لما خرجت لوكة تفتا نانا خديجة نانا عائشة رضي الله عنها تجنتا تجئر يد من ظل سميمة سيتش تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال كنا بعد خنك كنا فسكن تبدا خنك كنا مربتر ونم دتيدور إن ونن جرم ما واد خمت يا دي فقال سيت إنها كانت تأتينا أيام زمان خديجة أي تاقشن شيء معنى كيدانا نخديجة إلى غي تاقشن شيء تنازوا وجم وإن حسن العهد من الإيمان kuma lallai kyakkyawar cikawa tana ciki ga waje nan dai kyakkyawar cikawa tana cikin imani ka cika ma wani mu'amala mai kyau ina cin imani to kun ga wannan cikawa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الشاة ثم يقتل شيء إذا ينكتنكيا تنكيا ينكتنكيا قال سيتي أرسلوها إلى أصدقاء خديجة وأعيكا زواج قوايا خديجة فذكرت له يوما فقال إني لأحب حبيبها لا نائشة رضي الله عنها غنى سيتي وما زال سما مغانا أكان هكا سيما سمش إني لأحب حبيبها duk wanda yake sanna na Khadija to ni ma ina san shi duk masoyin na na Khadija ni ma ina san shi ara'aytum wafa'an yutani hadha malami taliki yace yanzu kana ganin akwai wata cikawa da za ta kusanci da irin wannan cikawar ta mu'amala mutum baya nan amma kuma an rike shi shi ya sa rike masoyansa shi ya sa ai daga cikin biyayya ga iyaye kyautata ma waɗanda iyayen suke kyautata musu a lokacin da suke da rai duk wanda mutum ya san mahaifinsa na hudda da shi to bayan rasuwarsa idan mahaifin ta sai rasu to yanzu abin ya dawo kan shi mun karanta da ku a cikin al'adabul mufrad dattijan da sabiru na abdullahi na umar radiyallahu anhu ya gamu da shi ya sauka da kan jaki ya cire rigar shi ya bashi aka tambayi abdullahi radiyallahu anhu me yasa ya haka sai ya ce babana umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya kasance yana kyautata masa saboda ka yanzu babu babana umar saboda ka yasa sai abin ya zama ya dawo kai ma azmal al-hayat fi dhill babu abin da ya kai rayuwa kyau a ƙarƙashin inuwar musulunci a ce musulunci ake bi walakin na aksaran nasi ya yi alamu sai dai da yawa mafi yawancin mutane ba su san haka ba san daɗin zama a cikin inuwar musulunci ba da zama a cikin inuwar musulunci shi ke koyar da wannan ya zama mutumin da kai mu'amala da shi ka zauna tare da shi ba ya da rai sannan kuma ka zama ka rike waɗanda suke tare da shi a lokacin su kuma suna da rai a yanzu wannan ƙarshen sirar na na khadija rabiyallahu anha kenan kamar yadda mala ya kawo a cikin wannan littafin a karatun baya na faɗa mana maganar al'imamu ibn al-qayyim da ya ce ya tambayi malamin su shekul islam taimiyya akan tafaduli tsakanin aisha da khadija radiyallahu anha wato fifiko wace ce tafi wata malamin alƙayyim a cikin jilawul afam fi fadli salati wa taslimi ala khairi al'anam ya ce wa ikhtulifa fi tabdiliha ay khadijata ala aisha radiyallahu anhu an yi sabani a tsakanin malamai a game da fifita na na'isha kanta ko fifita ta akan na aisha ita khadija ala salatati aqwalin maganganu uku akwai maganganu guda uku da aka yi a kai kai tsaye sai malamin ibn sai ce salisu hal magana ta uku ita ce malamai suka yi da suka yi tawakkufi suka ce mu ba za mu ce wata ta tafi wata a cikin su to mece ce ta ɗaya ta ɗaya anna aisha ta abdulun minha magana ta biyu anna abdulun min aisha su ne abin nan awwal da sani din ke to salisu ha alwaqf malaman da suka ce su ba za su ce wata tashi wata ba to shine sai ce wa sa'altu shaykhan ibn taymiya rahmatullahi alayhi na tambayi malamin mu malam ibn taimiyya fa qala sai ce ikhtassa kullu wahidatin minhuma bi khassati kowace daga cikin su tana da abin da take banta da shi in ka kalli waccan zai ka ga kamar tafi waccan in ka kalli waccan kuma zai kamar tafi waccan فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام يتي تأثير من خديجة أفركم مسلم شيء وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه تاكسا شيء تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا با مزا سما للاشي idan abubuwan damuwa sun tarin ma'anin salama ita take lallatar ta sannan wa tusbihu ita ce take tabbatar da shi cewa kai ya rawawa ya tsaya a kan wannan saƙon na Allah sai ya ji wani abu a zuciyarsa wato sakkinuhu sannan ita ce take kawo masa natsuwa take natsar da zuciyar shi ta lallashe shi ta tabbatar da shi ta karfafe shi sannan kuma bayan haka ta natsar da shi wa tabdulu dunahu malaha sannan kuma na na Khadija radiyallahu anha ita ce ita ke ba annabi sama dukiyarta fa adrakat gurratal islam sai ta zama ta farkon musulunci haske na farkon musulunci sai ta same shi واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أن تدوتوا على الهلودة توتر والحكمة أن ألا دكما سن النبي صلى الله عليه وسلم لتكي وكان نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة sannan ba da taimakonta ya kasance a lokuta masu yawa a lokacin da ake bukata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba manzo sama gudunmuwa a lokacin da ake bukatar bukatar wannan gudunmuwa fanha min an-nusrati wal bazl ma laysa li ghayriha in kun kalli wannan to tana da wata falala wadda watan ta ba ta da irin ta falala ta bangaren ne an Nusrat wal bazl wajen ba annabi sama taimako da kuma kyauta da dukiyarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wa Aisha radiyallahu anha ita kuwa na Aisha radiyallahu anha ta'asiruha fi akhirin islam ita tasirin ta ƙarshen musulunci falaha min at-tafaqquhi fi ad-din tana da wata falala ta musamman wajen sanin da addini da fahimtar sa hmm? wa tablighihi ila al-ummati da kuma yadda ta yada iliminta ilimin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'umma har wasu suka samar da hadisi hadisi ne mai rauni yake cewa suka ce manzo sallama ya ce khudu nisfa dinikum min hadhihi al-humayra'i ku karbi rabin addinin ku daga rab daga wannan yajjar yarinya eh, hadisi ne da bai inganta ba amma in ka kalli girman ilimin da nana Aisha radiyallahu anha ta yada abu ne babba sosai sosai al'imamu zarkashi kamar yadda na sha faɗa ya tattara wasu abubuwan da na shi tema sahabbai manya-manya da tabi'ai gyara ya sa masu suna ne sahaba da iradi masu a ishatu ala sahaba wasu abubuwan ita ce take kan daidai wasu abubuwan kuma su sahabban da ta ci gyaran su ne suke kan daidai ita kuma ta yi kuskure to da kan an kalli wannan to tana da falalarta wantifa'i baniha bima addat ilayhi min al-ilmi fa laysa li ghayriha da kuma abin da ta isar ma 'ya'yanta muke na eh wa azwajuhum ummahatuhum ko to ta isar ma da 'ya'yanta abin da ta isar da ilimi ma laysa li ghayriha abin in kuma aka zo ana yi ba a taba samun wata mace da ta yada ilimi kamar na Aisha radiyallahu anha a farkon duniya kuma har zuwa yau ba a samu wata mace da za ka ɗauko ta ka ce gata ta yada irin yadda na na isha rabiyar na ta yada ilimi to ba ta ba a yi ta ba tun farkon duniya tun da Allah ya halicci duniya ba a yi ba ba ta haza ma'ana kalami malamin kan ya ce wannan ita ce ma'anar maganar malaminmu eh, shehu islamin taimiyya rahmatullahi alaihi saboda kakan kankan suke kaga malamin taimiyya kamar waqfu shi ma yi al-mazhab al-thalith bai ce wata tafi wata a cikin su dama akwai ka'ida da suke da ita cewa la yumkinu at illa bi tafsil idan kana son ka samu mubabala ce wani ya fi wani to sai ka rarrabe sai ka ce in ta bangare kaza ne to wane ya ce in ta bangare kaza ne wane ya ce sai dai wanda karara aka zo aka yi ittifaki akan falalarsa to shi ke nan wannan kuma sai a dawo shi kuma a faɗi na shi a matsayin ya fi kowa amma kana maganar manzanmu sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa wannan ba wanda yake kusa da shi balle a ce ga wani wanda suke daidai da shi ba shi Allah bai halicci wata halitta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daraja da falala Allah ya tsara wa manzo Allah sama wakila da fadila wasallallahu sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين